zai ƙara gode ma Allah domin haduwa a cikin masallaci ana karanta alƙur'ani ana tattaunawa bisa wata matsala ta addini da ake so a fahimce ta ko kuma ake so a gano wannan matsala to wannan yana sa nutsuwa ta sauko ga wayannan mutanen sannan rahamar Allah kuma ta zo ta lullube su sannan mala'iku su zagaye waɗannan mutane sannan matsayi na ƙarshe wanda in mutum ya same shi Allah ya ambace ka wane dan wane wance ‘yar wance ta zamna a masallaci tana sauraron maganar Allah ta natsu da zuciya mai kyau ta mai da hankalinta ya ku mala'iku wannan baiwar ina son ta to wannan shi muke fatan da mu da bakinmu duka mu yi tarayya cikin wannan falala Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da abin malam zai karantar da mu na wanda suke da salula kina sanya cikin silars kina su kashe karanta ko kuma in babu wani bukata mutum ya kashe na zo babban malamin insha Allah fa li tafaddal mashkura ba sai na ga sunan shi ba kowa ya san shi insha Allah Allah ya bada basira da lafiya babban malamin ku ko karamin malamin ku akwai babban malamin su wanda malamin naka ne ku. Susah. Thank you. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الداعي إلى باله الموفق من شاء لصوابه أنعم بإنزال كتابه اشتمل على محكم ومتشابه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب أحمده على هدى والتيسير أسباب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحمن علم القرآن وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول بعثه الله رحمة للعالمين وهجة على الحلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وأنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Yau ranar Litinin takwas ga watan Rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da hudu wanda ya dace da talatin ga watan ɗaya shine watan Januwari shekara ta dubu biyu da shekara ashirin da uku. Allah subhanahu wa ta'ala da ganin damansa da ikonsa ya haɗa wannan gari mai albarka gari na arlit wanda yake allah subhanahu ta'ala ya kaddara zan sadu da iyaye mata saboda mu samu ɗan darasi kaɗan da ni da ku ina jin wannan masallaci gami da wannan ina jin so uku kenan ko so biyu muna darasi a wannan masallaci muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a cikin mu kuma Allah kuma ya kare ba karatu da yawa za mu yi da ku ba darasi kaɗan za mu yi wanda nake so kowane ɗaya daga cikinmu a nan ya amfanu da abin da za mu karantar amma gabanin haka ko da yake wurin akwai nutsuwa amma idan muka koma a cikin alkur'ani muka karanci suratul a'raf aya 200 da aya 4 wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan ana karanta alqur'ani ko kuna sauraron alqur'ani fastami'u lahu ku saurara wa ansitu ay shuru la'allakum turhamun tabbas za a yi muna rahma malamina da ya gabatar da ni a nan wannan aya na alkur'ani ya kawo mana fassararsa a hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutane ba su taɓa haɗuwa a cikin irin wuri haka ko makaranta ko masallaci ko bakin garka ko bakin hanya suna karanta littafin allah face sai allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da natsuwa akan waɗannan mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa natsuwa idan ana karanta littafin Allah annabi shine wanda ya fi kowa natsuwa idan ba mu manta ba akwai lokacin da manzon Allah ya ce wa Abdullahi ibn Mas'ud ya ce ya ibn Mas'ud ikra alayya alquran ibn Mas'ud karanta min qur'ani manzon Allah ke ga wa almajirinsa ya karanta mai qur'ani ibn mas'ud ya dubi manzo Allah ce a akrawa alaik shi zan iya karanta ma alqur'ani kai da ake saukar ma da alqur'ani manzon Allah ce na'am ni ma ina so in zauna in saurari qur'ani a bakin wani ibn mas'ud sai ya karanci suratul nisa'i sai dai kai daidai aya ta 40 fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم العرض ولا يكتمون الله حديثا ابن مسعود na kaiwa daidai nan sai manzon Allah ya taba kafaɗan sai yana hasbi ya isa haka ibn mas'ud ya waiwayo sai ga manzon Allah na da hawaye ma'aikin Allah me yasa ka kuka sai ce ka karanta min qur'ani har na tuna da ranar tashin alkiyama to dangane da haka ashe manzo Allah akmalun nas khushu'an inda tilawati ya fi kowa samun nutsuwa idan ana karanta alqur'ani to dangane da haka wannan nutsuwa nake so mu same shi a wannan masallaci shi ya san masallacin ga eh haka ne wannan masallaci a garin Arli masallacin bin muna fata abinda za mu karanta Allah ya albarka akwai nasiha guda uku kaɗan da zan muku na mata na arlit kuma shi wa'azi in ana yi ana mai da hankali ne sosai saboda a tsinci wani abu wa'annan nasiha guda uku su nake so mai karatu a kai kuma kowanne daga cikinmu a nan ya ɗauki darasi daga ciki kaku zauna ku yi tunanin cewa malam bashir ne ya zo a'a ina so mu samu amfani kuma amfanin wa'azi ke idan an ka zo gurin wa'azi amfanin wa'azin ka saurara kuma ka samu wani abu wanda wata rana in Allah ya kaddara da ya wace rai in na sake dawowa wannan gari zan yi tambaya wani darasi muka yi wancan shekara Allah muke roƙon sai biya mana bukata nasiha guda uku na farko wannan nasihan kuma ya fito daga wurin imamu Ja'afar. imamu Ja'afar ke cewa iza an amallahu alaika bin ni'ima fa ahabbta baqa'aha wa fa aksira alaiha min alhamdi wa shukra alaiha imamu ke cewa idan Allah yi maka ni'ima ko kowace irin ni'ima ne to kuma sai kana bukatar wannan ni'iman ya daɗe tare da kai domin na tabbatar duk wanda ke da ni'ima yana son a ce ni'iman ya daɗe Allah muna roƙonka ka tabbatar mana da ni'ima na alkhairi yace idan kana da ka samu ni'ima kuma so kake ni'iman ya daɗe sai ce fa aksir alaiha min alhamdi wa shukr alaihi ka yawaita godewa kana alhamdulillah sai ya kawo hujja da dalili a suratul ibrahim aya shida wa ista'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid Allah ya bada sanarwa a duk lokacin da Allah haji yi miki ni'ima kika gode Allah ya alkawali ya ce tabbas zai ƙara miki wai amma idan Allah ya miki ni'ima kika butulce baki gode ba lalle azaban Allah tana da radadi a ranar tashin alkiyama wannan shine na farko na biyu sai ya ce mana idza istabta'ata rizqi fa aksir min al istighfar idan kana cikin rayuwa kaga tattalin arziki na taɓarɓarewa kina kasuwanci kasuwancin bai tafiya in an ka kaya ba a si in an ka sai kuma bashi ba a biya shekaran jiya kowace shekara kana da miliyan goma kafin zuwa wannan shekara miliyan goma sauran miliyan takwas istafa'atar rizqi tattalin arziki na tabarbarewa komai na lalacewa a gida sai ce fa aksir min al-istighfar wai mu yawaita yin istighfari kenan mu tuba mu koma ga Allah sai ka mai dalili sai ya ce ba ku ji abin da Allah ya faɗa ba a suratul nuh aya tara fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum al-midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara fa qultu astaghfiru rabbakum jama'a mu nemi gafara Allah Allah kenan abin da ke kawo wa arziki ya tabarbare ana neman arzikin ba a samu to sabon Allah in yayi yawa to sai kaga komai na lalacewa wannan shine nasiha na nasiha na uku sai ce idza hazabaka al-amru min as-sultani aw ghairi فأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مفتاح الفرج وكنز من كنوز الجنة hajiya idan kina gidan miji sai kika ga lamarin gidan auren yana lalacewa da ke da miji babu zaman lafiya da da miji babu kwanciyar hankali komin ki bai tafiya yadda ya kamata to ba ko ina za ki tafi ba fa aksir min la haula wala quwwata illa billah ki yawaita karanta la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyul azim idan kina karanta wannan to babu shakka za ki samu sauki a gidan aure to wannan su ne nasihohi guda uku to mu ɗauki ɗaya saboda babu lokaci da yawa imamu jafar na ce mana iza an amallahu alaika bin ni'ima kowane irin ni'ima ne Allah ya maka a duniya ni'ima na arziki ni'ima na sarauta ni'ima na wadata ni'ima na lafiya ni'ima na ilimi duk wani ni'imomi da ka sani a duniya in Allah ya taimaka ma kuma kana son wannan ni'iman ta tabbata fa aksir alaiha alhamdi wa shukur alai ka yawaita gode wa Allah kana wa Allah godiya wa ista'adana rabbukum ayan da na karanta a dazu a suratul ibrahim aya shida da Allah wanda take da yariyar nan ta fita waje in yariyar ta kare kuka ta dawo da ita abin da ya kamata mu yake. hajiya kai ta waje ki lallashe ta kin ji idza an'ama Allahu alayhi wa ista'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum Allah ya bada sanarwa a duk lokacin da Allah ya yi maka ni'ima in ka gode la'azidan na azidannakum Allah zai ƙara maka mu yawaita gode wa Allah game da irin ni'imomi da Allah ya mana idan muka gode wallahi Allah zai ƙara mana amma idan muka butulce wa Allah da ni'imomin da Allah ya mana wallahi Allah zai mana azaba idan Allah subhanahu wataala ya baki ni'ima ni'ima na lafiya dauki wannan lafiya ki bautan Allah da shi in Allah subhanahu wataala ya baka ni'ima na arziki dauki wannan arzikin kai aikin Allah da shi ka taimaka wa bayin Allah ka taimaka wa almajirai ki taimaka wa waɗanda ba su da su. to yin haka sai ki ga Allah subhanahu wataala sai kuma ya ƙara miki wani ni'ima Allah ka ƙara mana ni'ima kun ji tun da ina cewa ni'ima ni'ima ni'ima ni'ima jama'a idan muka ce da mu zauna a wannan masallaci mu rinka karanto ni'imomin Allah wallahi ba da mu iya ba ba mu iya mu yi lissafin ni'imomin Allah ina jin suratul ibrahim aya 31 zuwa karshe, daidai 31 zuwa 34 dai zuwa karshe, sai da Allah ce wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha in ta'uddu ni'matallah ba ni'imomin ba duka ni'ima daga cikin ni'imomin Allah sai Allah ce ni'ima ni'ima ɗaya idan an ka ɗauki ni'ima ɗaya idan an ka ɗauki ɗaya daga cikin ni'iman Allah ni'imomin Allah in an ka ɗauki ɗaya daga cikin ni'imomin Allah la tuhsuha ba ya aini safi ta'uddu ni'matallah idan an ka ce za a ɗauki ɗaya daga cikin ni'imomin Allah ɗaya ba a yi a yi lissafin su Allah subhanahu wa ya yi ni'imomi masu yawa ni'imomi masu yawa ni'iman da Allah ya aiko mana da duniya muke amfani da shi ni'ima na ruwa in ruwa ya kare jama'a ba mu da wani ni'ima kuma a cikin duniya to amma ni'imomin Allah ba in ya tsayawa in lissafi amma zan kawo muku kaɗan manya-manyan ni'imomin da yake ya kamata mu gode musu jama'a farko ni'imatul islam wal iman jama'a ni'imar musulunci da imani ya fi kowane ni'ima a duniya idan mutum ka tashi ko kika tashi kika wayi gari kika ga kanki cewa ke musulma ce kuma kina cikin al'umman annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma bayan haka kina cikin kina ma cikin sunna waɗanda kike tabbaka sunna manzon Allah wallahi hajiya ki gode wa Allah ni'imar musulunci ya fi komai a duniya ka tashi ka waye kanka kai musulmi Allah ya halce mu mu musulmai bai mai da mu yahudu ba bai mai da mu nasara ba bai mai da mu masu bautan wani Allah ba sai mai da mu musulmi ashe ya kamata hajiya ki gode wa Allah ni'imatul islam wallahi jama'a ni'imar musulunci ya fi komai duniya idan mutum ka dubi kanka da rayuwar waɗanda suke ba musulmai ba ke kika dubi naki rayuwar wallahi ki hamdala ki gode wa Allah ni'matul islam wal iman ina jin suratul baqara aya Ɗari da wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsahu wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون hajiya kake yarda da ke da 'ya'yanki a gidanku ki tashi ba musulunci kuke yi ba idan kika ga gida ya lalace ya taɓarɓare to in an kai bincike gidan nan babu musulunci cikin gidan wallahi duk gidan da ake musulunci ake karantar da musulunci ake tabbaka musulunci za ka samu wannan gidan rayuwarsu daban yake mata tana musulunci miji na musulunci to babu shakka ku kuma za ku tarbiyyatar da su akan addinin musulunci sai sa Allah subhanahu wataala ke cewa wa man yarghabu an millata ibrahima wa zai kauda kai daga barin bin tafarkin annabi ibrahima face wanda ya watsar da kansa domin Allah ya riga ya zaɓi annabi Ibrahim a nan duniya a ranar tashin alkiyama yana kuma cikin mutanen kiri a lokacin da Allah subhanahu wataala ke cewa annabi Ibrahim asali. wato in ana cewa kalmar al-islam al-islam musulunci ma'ana sallama miƙar da kanki ga Allah ki bi dokokin Allah subhanahu wataala abinda Allah ya riga ya karantar baki da zabi akai abinda Allah ya faɗa baki da zabi daga cikin maganan Allah sai sa Allah ya ce wa annabi Ibrahim iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin na miƙar da kaina da rayuwana ga Allah subhanahu wataala to wannan musulunci shine annabi ya yi wa ayansa wasiya yace kada ku yadda ku je lahira face kuna cikakkun musulmai kuna bin dokokin Allah subhanahu wataala fala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku je lahira ce kuna musulmai na kwarai Allah ka kashe mu muna musulmai na kwarai ai babu abin da ke da ban sha'awa ka shigo gida mai gida ka tarar da matanka da 'ya'yanka suna sallah sallan azafar ya kai matanka ta tsaya gaba ko tana cikin sahu da ita da 'ya'yanta tana yi musu sallah ko ka shigo gida ka zo ka tarar da matanka da 'ya'yanka suna karanta alkur'ani shin jama'a ko abin da ya fi haka daɗi wallahi babu shi hajiya ki yi ƙoƙari ki tarbiyyatar da 'ya'yanki wurin karanta alkur'ani ba kunan kuna kusa da ƙasashen larabawa mi na misali yau idan muka zo za mu dubi wurin karanta alkur'ani wurin tahfizul qur'ani sai ka ga kasashe laraba abin da ya kamo jazair abin da ya kamo su tunis su libya da sauransu mu ɗauki nan namu da muke kusa kusa da su sai ka ga yaro ko yariya mai shekara goma ko yariya wanda take da shekara goma ta haddace alkur'ani shin ba mu tambayin kanmu me ke kawo haka ko ba ku taɓa ganin yariya mai shekara goma ta haddace alkur'ani ba ko yaro mai shekara goma sha biyu ya haddace alkur'ani bal ma wani da aka same shi ya haddace har da ma tafsirin qur'ani jama'a me ke kawo haka sa'annan mu kuma ga mu nan daga nan wani ya kai shekara 30 ko rabin qur'ani ma bai da kuma yana ta kokari amma bai iyawa to bari in kawo muku sirrin wannan abin kaga suna larabawa saboda gidan an tashi da addinin musulunci idan an ka haifi yaro tun yana jariri ya so shan mamma domin yaro in an ka haife shi farko yana jin komai amma bai gani ran da an ka haifi yaro yana jin komai amma gani ne baya gani sai bayan sati ko sati ɗaya ko kwana goma sannan zai fara gani amma duk abin da za a faɗa ɗan haife shi yaron yana ji to idan uwa ta zo za ta shayar da yaron ta mamma to da ta riga yaro in ya kama mamman yana sha ita uwa sai ta fara karanta Qur'ani yaron na shan mamma uwa tana karanta Al-Qur'ani. tana somawa ne tun daga suratul fatiha da kira'a mai kyau kuma cikin natsuwa sannu sannu yaron na shan mamma uwa tana karanta mai qur'ani haka nan haka nan in yazo ya kai wata shida yaron na shan mamma tana karanta tun daga fatiha ta zo har kaka ta zo tana karanta bakara don uwar da kanta ta haddace qur'ani kenan tana ba yaro ta mamma kuma tana karanta ma yaro Qur'ani jama'a kafin a ce yaro zai kai shekara biyu a yaye shi mama abinda zai fara hurtawa a bakinsa shine alqur'ani saboda tun yana jariri ya ji alqur'ani to daga shekara biyu an ci gaba da karantar da shi Qur'ani kenan bai da ban mamaki zuwa shekara takwas tara kaga yaron nan ya halitta alqur'ani ina ya samu wannan tarbiyya ya samu tarbiyya ne daga wurin uwa to amma mu namu akwai bambanci da yawa a lokacin da da mu zo muna karanta alqur'ani don Allah ku hakuri matan ku bar don Allah wannan lokacin sai ka ga mu anan idan muna karanta alqur'ani ko yaro na shan mamma a lokacin da yaro ke shan mamma lokacin uwa take magana take zagi wata ce uwa ka yaron banza yaro kuma yana jin wannan kalma yana jin kalma an ce uwaka to dangane da haka in ya tashi uwaka ya riga ya shiga sa sai sa in zai fara magana da uwaka yake farawa to wannan yana da wuya kaga wannan yaro ya dade yana karanta alkur'ani so in muna karanta alkur'ani ko muna ba yaro mamma ya zama na kalmomi masu kyau ke rika fita bakin mu musamman ma wurin karanta alkur'ani to in ana karanta alkur'ani yaron nan yana daukan wannan alkur'ani wallahi sai kiga yaro ya tashi ya zama mai girma to daga wurin sai ka ga gidanmu an tashi da musulunci da karanta alkur'ani yasa in muka duba Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya wa annabi Muhammad suratul furqan والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما idan muka yi sallah mu roki Allah ya sa 'ya'yanmu su zamo shama gabanni a cikin addinin musulunci kowane lokaci in kika yi sallah ki yi 'ya'yan ki addu'a kowane lokaci in kika yi sallah ki karanta musu alkur'ani kuma a roƙi Allah su zamo shamagabanni a cikin addinin musulunci idan an kai haka wallahi za mu samu ni'ima mai yawa wannan shine ni'ima na farko shine ni'imatul islam wal iman jama'a ni'ima na biyu muna da ni'imatus saturu wal imhalu ni'imatus saturu duk jama'ar da muke zaune a wannan makaranta a wannan lokaci yawancinmu mun saba wa Allah mun taka dokoki na Allah subhanahu wata'ala bal ma har yanzu da yawa mu muna cikin waɗannan aiki na sabon Allah to amma ka ji tausayin Allah ni'imar da Allah yi sai Allah ya rufa maka asiri da kuma baka lokaci don ka tuba ka dawo ga Allah mu yi sabon Allah a yanzu nan in Allah ya ga dama zai iya kama mu ki je ki shiga wani lungu ki wani barna Allah na iya kamawa a nan take Allah na iya kamawa amma cikin ni'imomin nan sai Allah ya kawo mana ni'imatu satur ni'ima na suturta ka ko ni'iman da Allah ya suturta ki wal imhal kuma Allah ya baka lokaci saboda bawan Allah ka tuba ka komo ga Allah Allah kuma ya anshi tubanka kuna fahimtar karatuna kuwa to dangane da haka ni'imatu satur ni'ima na rufa asiri yau in garin Allah ya waye koko in dare yayi hanyoyin da daiwa ake shiga ake barna yana da yawa akwai masu shan giya akwai masu zuwa gidan mata ga sunan sakon Allah kala kala amma Allah subhanahu wataala ba zai tona asirinka ba sai ya shu ya kyale ka ya baka lokaci don ka tuba in ka tuba kuma zai anshi ka idan muka duba a cikin suratul nahl aya na 60 sai da Allah ya kama mana wa'annan misali walau yu'akhizu Allahu an-nasa sai ce bi zulmihim ma taraka alaiha min daba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimuna wallahi jama'a in Allah zai kama da laifin da muke aikatawa ba wanda zai saura duniya kowa ya halaka ka shiga kai sabon Allah anan take Allah ya kama ka ka faɗi maganan banza a nan take Allah ya maka hukunci ma taraka alaiha min da ba wanda zai sauri duniya yanda jama'a muke zalimtan kanmu yanda jama'a muke cin amanan kanmu law yu'akhizu Allahu an-nasa bizulmihim zalimci in kaga irin halayen da ake bi da tabi'o'i da muke bi da muke zalimtan kanmu na wurin cin amana na wurin gulma na wurin hasada na wurin keta Allah ce da zai kama mu da wannan ma raka alaiha min daba da ba zai bar kowa ba kowa sai ya halaka amma cewa da kake sabon Allah Allah ya kyale ka ba wai Allah bai bai iya maka azaba bane a'a walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma akwai lokacin da Allah ya aje mana idan lokacin ya kai babu shakka da mu zo mu tarar da Allah idan muka zo wurin Allah kuma in lokacin ya kai Allah ba zai jinkirta ba a minti ɗaya wallahi Allah zai kama ka so nan gani da haka jama'a kaka ga cewa ana sabon Allah ko ana waɗansu abubuwa Allah ya aje maka lokaci ne in ka tuba saboda rahaman sa, idan ka tuba ka dawo sai an shi tubar kai gafarta maka duk jama'an da muke masallacin nan hatta almajirin ku duk masu sabon Allah ba wanda zai ce shi cikakke ne ba wanda kuma za ta ce ita cikakka ce kamila ta zauna gidan aure tsakaninta da Allah ba wani sako ba wani kuskure kowa mai kuskure amma in ana kuskure sai Allah kuma na bada tazara ya kyale ki ba wai ba zai iya miki azaba ba ne. a'a akwai lokacin da Allah ya aji in lokacin ya kai murka za mu zo mu tarar da Allah dan gane da haka jama'a mu duba irin waɗannan ni'imomi mu komo ga Allah subhanahu wataala sanan in muka duba wannan a suratul fatar aya na 44 walau yu'akhizu Allahu an-nasa sai bima kasabu ma taraka ala zahriha min daba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa inna Allaha kana bi ibadihi basira kaga wancan Allah yace walau yu'akhizu Allahu an-nasa sai ce bi zulmihim da Allah zai kama mu da yanda muke zalimtan juna jama'a muna zalimcin mu, muna cin amanan juna muna gulman juna yau in ka duba tsegumi da gulma shi yayi yawa a cikin mujtama'an musulmai muna cin naman juna kwarai idan an ka haɗu irin wuri haka zaka ga akwai masu gulma kaga nan cikin masallaci muke kuma gashi ana muna wa'azi eh, ni na tabbatar a wannan mazauni a yanzu na waɗansu sun yi gulma suna yi ya ta Allah ta tabbatar wallahi suna yi. To a duk lokacin da kaga an zauna irin wuri haka dole sai wani yayi maganin wani. to jama'a Allah subhanahu ta'ala baya son haka dazu na ce ba wadansu sun yi gulma amma na kuma ce eh wallahi kuna yi kenan ta tabbatar kuna gulma to Allah ka yafe mana da wannan gulman Allah ka gafarta mana azzulmi kenan zalimci tsakanin da cin amana da Allah zai kama mu amma sai Allah ya dakata mana don ki tuba ki bari in an ka tuba kuma Allah zai gafarta amma a cikin suratul fatir sai Allah ce walau yu'akhizu Allahu an-nasa sai ce bima kasabu da Allah zai kama mu da laifin da mu muke yi wa kanmu wallahi jama'a kowa sai ya je lahira rana ɗaya Allah ya halaka kowa amma sai Allah ya haƙuri yana jiran mu a ranar tashin alkiyama idan muka zo nan Allah zai kama mu Allah ka gafarta mana ni'ima na gaba ana ce mai ni'imatu tazkir wannan ni'ima babba ne amma mu da tunaninmu baya zuwa bisa kai ni'imatu tazkir imam ibn al-qayyim al-jawziyya sai ka mana misali game da ni'imatu tazkir ke ce da marance ke da mai gida ya dawo masallaci ya ci abinci an shirya mai komai ya ci ya kare kun zauna kuna kallon tele wa imma kuna kallon sunna tv ko kuna kallon manara kuna kallon Africa TV 3 ba Arewa 24 ba ba wannan ba kuna kallon dai abubuwa dan na san ba wai ina cuce kaka duba Arewa 24 bane ban ban faɗa haka ba amma zamanin ina abin kuke kallo na na addinin musulunci kuna kallace kallace da sauransu kun ci abinci kun ƙare abinci hawan ya saura ina so in nuna miki ni'imatu tazkir ni'ima na tunawa mu duka da muke zaune a wannan makaranta a yau wannan ni'ima tunaninmu da hankalinmu baya zuwa bisa kai amma ni'ima ne babba bayan an ci abinci an ƙare an kulle kofan gida kuna kallon tele da ke da miji da 'ya'yanki kuna sai kuka ji ana kwankwasa kofan gida mai gida sai ya tashi je duba waye yake kwankwasa mai kofa a wannan lokacin da ya bude sai ga wani bawan Allah wanda yake ya san shi sai ce wani wallahi tallahi na zo ne a taimaka min amma ba kuɗi nake so ba na zo ne idan kuna da ragowar abinci don Allah ina son abandon tun da rana ban ci abinci ba jama'a kin ga wannan da ya faru shi ake cewa ni'matut tazkir Allah ya turo wannan mutumin ne don Allah ya nuna muku da ke da miji ki kuna cikin ni'ima kun ci kun sha har ma abincin wani ya saura har ma kuna kallon tele to ga wani na cikin garin Arlit tun da rana bai ci abinci ba sai Allah ya turo muku wannan mutumin dan Allah ya nuna maka kana cikin ni'ima a hannaci hannasha ga wani zaune can shi bai ci abinci ba wallahi babban ni'ima ne wannan ni'imatu tazkiri dan Allah idan muka tashi karatun nan zaki gida kina kan hanya idan kika ga gurgu wallahi babban ni'ima ne Allah ya turo wannan gurgu don Allah ya nuna miki kai kina cikin ni'ima kina da ƙawahu biyu ga wani na nan da ƙawahu. daga cikin wannan misali da muke a yanzu nan ma akwai ni'ima babba da Allah ya muna nan kowa yana kallo mu duka nan idan muka dubi abin da ya faru ga ita wa gabauyan Allah da take tare da mu a nan wannan mako da in kuka dube ta ba dariya ya kamata a yi ba shi mu gane ashe muna cikin ni'ima da Allah ya mana ni'imar lafiya ba karamin ni'ima Allah ya maka ba idan ka dubi ga bauyan Allah ba abin da ya bambanta ku da ita tana da idanu tana da ƙawawu tana da komai amma sai Allah ya hana ta wani abu shine hankali shi ke kina da hankali shi me ya kamata ki yi in kika dube ta kurum shi ke ce alhamdulillah Allah na gode maka tunda Allah bai jarabce ki da jarabtar da Allah ya mata ba wannan shi ake cewa ni'imatu tazkir dan Allah idan muka tashi karatun nan bayan la'asar ku yi ƙoƙari ku je gidan likita ku je ku kai ziyara waɗanda ba su da lafiya ku ga halin da suke ciki in kika dubi waɗannan kuro ya kai ki ce alhamdulillahi Allah na gode maka da yawa da kuka san su suna likita kwance wani na nan operin ta an kai an fasa cikin ta an ɗinki wani na nan ta yi arzanta ƙawafinta ya karye wani na nan ta rasa idanunta ɗaya wannan nan ta rasa hannu ɗaya ce ki dubi halittanki daga sama har ƙasa kamila kike cikakka babu abin da ya rage a cikin rayuwanki dan Allah hajiya me kamata ki yi ki Allah godiya da irin wannan ni'iman da Allah subhanahu wata'ala ya yi miki ni'imatu tazkir shin jama'a mutuna da mata da yawa daga cikin ku nan wallahi wata na nan in ta tashi da safe da ta riga ta yi sallah sai ta koma kan gadonta ta yi kwanciyarta ta yi kwana ba ta tashi akwai mai mata wanki akwai mai mata shara akwai mai zuwa kasuwa ta yi cefane akwai mai zuwa ta girka mata abinci akwai mai mai ƴaƴanta wanka na ta je kurin a ce ya tashi na gama abinci ta wanke hannu goma ta motsa biyar ta ci abinci ta ƙare tana ci kuma ta tashi akwai wanda zo ta kwashe kwanuka ta je kuma ta wanke mata jama'a in kika ga wannan ni'imar da Allah ya miki wallahi daga cikin ƴan yake wata tana nan mace ce ta yi aure tun da asuba in ta tashi ita da kwana ya ƙare za ta share gida ta yi mai ƴaƴa wanka ta zo ta gyara shimfiɗa ta share gida ta zo ta dafa abinci ta zo ta aje mai gida mai gida ya ci ta tashi ta kwashe kwanuka ita za ta yi wanke ita za ta duba 'ya'yanta in ta tsaya ɗan ɗawakunta tun da safe ita da hutawa shi cikin dare kuma bal ma cikin daren kuma yaro ya tashi da kuka kuma dole za ta tashi kina tunawa da irin waɗanga mata kuma Allah ya yi miki komai wata na nan ta samu matsayinki ba ashe in kika ga irin waɗannan mutane hajiya menene wajibinki ki gode wa Allah da wannan ni'ima da Allah subhanahu wataala ya yi kana da gidan kwana naka ne komai na ciki in dare akwai inda zaka zo ka kwanta ka huta na yi imani na tabbatar a cikin dare in muka shiga garin arlit za mu samu wani bai da wurin kwana haka dai rinka yawatawa har garin Allah ya waye wani ma na nan gindin shagon wani nan zai kwana har garin Allah ya waye nan wani na nan gindin shago nan zai zauna shekara da shekaru bai da wurin kwana kai sai kana da wurin kwanciya shi ya kamata kai ma Allah godiya ko wa'anda su ake ce ma ni'imatu tazkir amma ni'ima ce wanda hankali na da naka hankalin baya zuwa wannan wurin sai samali ya ce mana hiyal kana'a fa hafazuha takun malik law lam takun laka illa rahatul badal wanzur liman al malaka ad-dunya bi jam'iha Allah minha bi ghairi al-qutl wal kafan hiyal kana'a hajiya wadatun zuci ku kama shi don Allah ki wadatu da abin da Allah ya baki ke hakuri da matsayin da Allah ya ajiye ki bari kallon wancan mijinta minista ne ko wancan mijinta prefect ne ko mayor ko mijinta shine wani a'a mijinki almajirin nan kama shi da hannu biyu ki gode wa Allah sai Allah ya sawa zaman ku da rayuwar ku albarka amma idan kika ce a'a ina kallon wance tana da kaza ina kallon wancan mijinta na da kaza mijinta ya siya mata sabon mota karan jiya makaranta ta zo da sabon salula kai hijabin ta ma abin kallo ne daga dubai an ka je an ka so mata kaza ina ki yi hakuri da da hijabi ki nan alit ki wanke ki gyara ki sa ki zamo mai godiya da irin abin da Allah ya baki rashin gode wa Allah shi ya kawo da yawa daga cikin mu muke sata muke darga muke cin amanan juna sai sa ni'imatu tazkiri jama'a mu tuna da wannan kyauta da Allah ya muna ni'ima ne wallahi jama'a in ka tashi da safe ka dubi jama'a wallahi zaka ga akwai wanda kai ma ka fi su a rayuwa me ya kamata ki yi ki gode ma Allah da matsayin da Allah ya baki Allah ka ƙara mana imanin har waya akwai ni'matul fatuhul babu tauba wallahi cikin ni'imomin Allah in Allah ya kulle mana kofan tuba jama'a mun hallaka ya kulle kofan tuba jama'a an hallaka amma Allah sai ya buɗe kofa na tuba ko yaya zunubin yake kowane irin laifi kika yi in dai kika dawo ga Allah kika nemi tuba kika yi istighfari sai Allah ya share miki wannan laifi. ya kuma share wannan laifi, ya kuma mai da sunada ya sa miki shi a cikin mizani a ranar tashin alkiyama ya kuma kai ki aljanna jama'a ni'ima ne ko yaya zunubin mu yake wallahi kaka yanke kauna ka komo ga Allah mu dukan nan masu laifi ne kowa yana da kuskure amma idan an ka tuna ni'imar Allah rahaman Allah yana dewa wallahi Allah zai gafarta ma idan muka koma a hadisul Allah subhanahu wa ta'ala cewa yace ahlu shukuri ahlu ziyadati wa ahlu ta'ati ahlu karamati Allah ce kun ga bayin da inni na basu suke godewa yace su ne wanda suka dace kuma ni Allah zan ƙara musu wa ahlu ta'ati kaga waɗanda suke min da'a suke bin umarni na ni Allah suke halartar da halali suke haramtar da haram sai ce ahlu karamati su ne waɗanda ni Allah zan musu karamci a ranar tashin alkiyama to yanzu Allah ya zo ya kai ni kaina da ke da ita da shi masu saƙon Allah mashayin giya masu ɓarna waɗanda suke taka dokokin Allah waɗanda suke wa Allah fito na fito da ɓarna waɗanda in aka karanta musu alkur'ani ba su yadda ahalul ma'asiya masu saƙon Allah kaga Allah ya ce waɗanda suka gode ina ƙara musu waɗanda suke min ɗa'a ina ina ina ƙara musu karamci amma da an ka kai wurin mu masu saƙon Allah amma sha Allah ce wa ahlu ma'asiyati sai ce la uqannitukum min rahmati in tabu ilayya fa ana habibuhum wa in lam yatubu fa ana tabibuhum abtalihim bil masa'ib li utakhirahum min az-zunub wal ma'asi Allahu akbar Allah mun gode maka da wannan ni'ima da wannan kyauta da Allah kai mana ahlu ma'asiyati yace kaga bayi da suke saba min waɗanda suke barna waɗanda suke sabon Allah Allah ce la uqannitukum min rahmati bazan bar su yanke kauna ga samun rahama na ku ji abin da Allah yace mana yace in tabu ilayya fa ana habibuhum in sun tuba suka dawo yace ni masoyin su ne ina son su in tabu ilayya in suka tuba suka zo ana habibuhum ni masoyinsu ne kamar mun tambayi Allah to Allah in ba su tuba ba fa sai ce fa in ya yatubu in kuma ba su tuba ba sai ce Allah tabibuhum ce ni ne likitansu ya Allah zaka zama likitansu sai ce abtalihim bil zan jarrace su da ciruta ciwo fitina tashin hankali da ciwon da ba a samun magani fitintinu na rayuwar duniya yace wannan lokacin nan ina wanke musu zunubinsu da wannan laifi da irin wannan curutan ina wanke musu laifi yace har ya zo ni Allah na kankare musu laifinsu kaf su zo kiyama kuma ni Allah kai su aljanna ba wanda zai maka wannan jama'a sai Allah Allah ka gafarta mana Allah ka tausaya mana yasa jama'a ahli ma'asiyati duk waɗanda suke sabon Allah Allah ya yi mana alkawari ba zai yanke kauna ba kakka yanke kauna wallahi ka koma ga Allah ka tuba Allah zai anshi tuba in mun tuba Allah yana so mu amma in ba mu tuba ba Allah shine likitan mu ya jarabce mu da curuta iri iri ya jarabce mu da fitintinu na duniya a lokacin nan kina cikin wannan tashin hankali Allah na kankare miki laifi Allah na wanke miki laifi har ki zo ki koma ga Allah subhanahu wataala baki da laifi baki ji abin da Allah ya ce ba a cikin Ali Imran aya 132 wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ard uiddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad dharra wal kadhimin al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum al-maghfiratu min rabbihim wa jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha fa ni'ma ajrul amilin sari'u Allah wai sauri jama'a ba lokaci gaban mu yi sauri lokaci ya riga ya ƙare rayuwa ya riga ya ƙare duniyar da kanta ta ƙare yanzu muna fuskantar lahira ne abin da ya kamace mu sari'u ila magfiratin min rabbikum jama'a mu yi rigangantun juna wurin neman tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala idan muka nemi tuba wa jannatin arduha as-samawati wal ard aljanna na jiranka girman wannan aljanna kamar sama ne zuwa ƙasa a'a malamai sun kawo misali ai aljanna girman sa yafi sama zuwa ƙasa amma sai Allah ya ce maka ardu as-samawati wal ard saboda in an tambaye ka me yake da girma tunaninka da hankalinka abin da zai baka ka ce sama zuwa ƙasa iyakacin hankalinka da iyakacin tunaninka wannan ne Allah ya ce maka ardu as-samawati wal ard girman aljannan da Allah zai baka kaman sama ne zuwa ƙasa ai jama'a Allah ko girman arlit Allah ya baka Allah ya maka komai ko girman arlit kai ko da girman gidanka ne gobe kiyama Allah ce na baka aljanna irin wannan gida naka ai jama'a ka gode wa Allah ardu as-samawati wal ard amma Allah ce uiddat lil muttaqin ina bayar da wannan gida ga masu tsoron Allah masu ta'awa Allah ka samu na da cikin su su wane ne masu taqawa alladhina yunfiquna fi sarra'i wad darra wa'anda suke taimakawa iyaye na mata dan Allah ku taimaka fi sarra'i wa dharra idan kina cikin wadata taimaka mai yar uwaki. idan kina cikin kunci taimaka mai yar uwa hajiya Allah ya yi miki ni'ima kina da hijabai masu yawa samu hijabi guda uku ko ki so ki duba waɗanda ba su da shi ki taimaka musu bayan Allah waɗanda Allah zai ba aljanna ke yunfiquna fi sarra'i wa dharra sa'annan nabiyu wal kadhimin al wal afina nas mu zamo masu haɗe hushi don Allah mu zamo masu yafe wa juna laifi don Allah mu yafe wa junan mu laifi na yi imani daga nan wata ta yi miki abin da ranki baya so kina cikin ɓacin rai don Allah a yafe wa juna laifi kadimin al mu haɗe hushin mu ba yadda za a yi irin wannan tafiya wallahi a ce wani bai taka ka wani sai ya taka ka a nan da kuke zuwa makaranta wata za ta gaya miki kalma wanda babu daɗi za ki ji maganganu bakin ‘yar uwarki mace wanda zai tayar miki da hankali za ki ji kalmomi wurin bakin ‘yar uwarki wanda zai zamo miki fitina a rayuwa to in ji Allah ce mu haɗe mu, don Allah mu zamo masu haɗe hushi mu zamo masu yafe wa juna laifi Allah ka gafarta mana wal afina anin nas mu zamo masu yafewa wallahu yuhibbul muhsinin Allah na son masu kyautatawa mu kyautata wa juna Allah ya huwace nake taimaka ma ƴan uwaye ƴan uwa waɗanda ba su da shi miƙa musu hannu na taimako kuɗi ne sutura ne in ma baki da kuɗin baki da sutura ya zama kina da magana mai kyau magana mai daɗi zuwa ga ɗan uwarki da ki samu ladan wannan abin bari in komo daga nan alladhina yunfiquna fi sarra'i wad-dharra mu dauki wal qazimin al-ghayz wal afina anin nas wallahu yuhibbul muksinin magana guda uku ne akwai wani sarki sarkin nan mugu ne ƙarshen mugunta idan kai mai laifi babu rangwami rangwamin da za a mashi ne a yanka ya ƙare shi wannan sarki da kai laifi kashewa ake dangane da haka gari kowa ya san wannan sarki saboda muguntansa turannan an je shawara an haɗu wurin sarki ana cikin magana ya daɗe shan yunwa ya ji sarki sosai bayan jama'a sun watse yanzu sarki na jin yunwa yunwa ko ba kaɗan ba akwai kuma mai dafa mai abinci yana da kukunsa mai mai da huwa shi ya kiran sai ce wani yunwa nake ji in maza maza amma ɗan miya nake so kai min haka ɗan so haka shi nake so amma da kai maza maza sai ce to dama shi wannan mutumin ya san halin sarki malam ya je da jiki da rawa jiki na rawa kar kar kar kar ya je ya yi miyan kuma sai ya daɗe sai yunwan sarki kuma ya ƙaru kun sani ai ba wanda ke da sauri hushi kamar mai jin yunwa wallahi idan alhaji ya fito biro ya zo hajiya ba a gama abincin ba eh to to rannan gida sai da ta Allah ya Allah suna dariya eh haka ne wannan mudu muna da wannan hali idan namiji ya zo daga waje ya ji yunwa ya zo gida ya zo ya ci abinci kuma ba a gama abinci ba a ranar gida ba zaman lafiya ba yin sa ne yunwa ne yunwa mugu abu ne sai sa waɗansu malama suka ce wai aljubu nikima wa ni'ima wai yunwa ni'ima ne kuma azaba ne kowane lokaci ku bar muna jin yunwa mu saba da jin yunwa yana da kyau eh wallahi sai sa annabi Sulaiman eh annabi Dawuda wai in ya ci abinci bai koshi bai cin abinci ya koshi an ka tambaye shi me yasa wai ya fi son yana jin yunwa kowane lokaci ya ce domin in yana jin yunwa ya saba da jin yunwa idan wani ya zo ya ce mai ina jin yunwa zai san zafin da mai shi ke ji to amma baki taba jin yunwa ba baki taba ganin talauci ba ya san wani ya zo ya ce miki ina jin yunwa yunwa mu za mu da tare da yunwa don baki taba jin yunwa ba Allah sama jin yunwa amma mai albarka amma ba na ce ku bar cikin ku da yunwa ba misali nake to shi sarki dama duk wanda ke da yunwa hushinsa na karuwa ne yanzu hushin sarki ya karu saboda ya ce ai mai miya kuma miyan gashi ba al'ari ba kuma lokaci ya ja da yawa shi wannan bawan Allah kuma da ya gama miyan jiki na rawa gabansa na a faɗe ya san kamar yau tasa ta ƙare ya zo da sauri da miyan yana sauri zai zo ya kawo sarki yanzu ya kai gashi ga sarki zai ba da miya sai ya tuntube ya yi talallabiya sai miya kuma ta zube da miyan kuma za ta zube shi ta zube kan sarki da <laughs> ba kusa kaga iyaye na mata ku da kanku ku yi wa kanku hukuncin wannan bawa Allah kun yi hukunci ko gani sarki na jin yunwa kuma sarki ya ga an ma ba a kamiyan ba kuma kushi ya kai inda ya kai kuma sarkin ga irin halinsa da tabi'arsa dangane da haka wanda kuma ya kawo miya yana sauri ya sayo yau nashi ta ƙare kuma sai ya talallabiya da miya kuma shi ya zube kan sarki da miya sai sarki ya dube shi haka kurum shi da kansa ya san kallon bayan kallon akwai bala'i dan da sai ce sarki dan Allah ka kai hushi har ka manta da abin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani sai mai Allah ya ce inda Allah ce wal kazimin na ghaiz ta kamanta Allah wai masu haɗe hushinsu ka haɗe hushi don Allah na san na yi laifi haɗe hushinka ya dubi wannan mutumin kurum sai ce to na haɗe hushi na kuwa sai ce sarki saura ɗaya ya ce wanne kuma wal na anin nas masu yafe laifi don Allah ka yafe mai abin da kai na yi maka ya dubi shi kurum sai ce wallahi na yafe maka ya ce akwai ɗaya wallahu yuhibbul muhsinin Allah na son masu kyautatawa ya ce tafi daga yau kai babawa ba ne na ‘yan taka. Walkazimin al-gais, wal'afi na anin mu haɗe hushi, wurin ƙayafi laifi, kuma zama masu kyautatawa wa juna. Wallahu yuhibbul muhsinin walladhina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum waɗanda idan suka yi alfasha ko suka cuci kansu zakarullah sai su tuna da Allah fastaghfiru lizunubihi kuma su nemi gafarar laifinsu wa man yakfiru zunuba illa Allah jama'a wa ke gafarta laifi eh Allah ba wanda zai gafarta maka laifi ba wanda zai kai ka aljanna ba wanda zai hana ka shiga aljanna ba wanda zai kai ka wuta ba wanda zai hana ka shiga wuta wake da wannan iko Allah shi kadai shi kadai ke yafewa wa man yakfiru dhunuba illa Allah kada ka je wurin wani malami ba wanda zai lamunce maka wani abu ba wanda kuma zai baka aljanna ba wanda zai hana ka shiga aljanna ba wanda kuma zai ce na baka ko na hana ka Allah kadai shi kadai ke da abinsa kuma shi kadai ke da mulkin sa. mu nemi aljanna a wurin kuwa a wurin Allah wa man yakfiru dhunuba illa Allah amma wa lam yusirru ala ma fa'alu amma ba a dage kan sabon Allah ba ashe abinda Allah baya so jama'a mu duka da muke wannan makaranta tilas ne mu yi sabon Allah dole ne domin mun mutane ne kuma mutum dole za ka yi sabon Allah to sabon Allah abinda Allah baya so shine ka dage akai Allah baya so ayi wa'azi kana ji ana karantar da kai alqur'ani ka dage akan sabon Allah to Allah baya son haka amma in da Allah ce walam yusirru basu dage akan sabon Allah ba ya alamuna kuma sun san mai gafara ne Allah ko yaya zunubin ka yake kaka dage akai cira ka tuba ka komo ga Allah subhanahu ta'ala. ulaik kaga masu waɗannan hali Sakayinsu shi ne aljanna Allah ka bamu aljanna da rahamanka da kyautanka da ni'imanka Allah ka mu cikin gidan aljanna jama'a nasiha guda uku tun ɗazu akan nasiha ɗaya muke karatu da ni da ku idza an'ama Allahu alayka bin ni'ima. fa ahabbta baqa'aha wa dawamaha fa aksir alaiha min alhamdi wa shukr alaiha idan Allah ya yi maka ni'ima abinda Allah ke bukata mu yawaita gode ma Allah mun samu ɗaya kenan ko to bari ƙara muku ɗaya shine iza stabta'atir rizqi fa aksir min al-istighfari jama'a mu bari istighfari yayi mana yawa wallahi iyaye mata istighfari in istighfari fari ya yawa wani wahala na duniya sai Allah ya kawo miki saukin sa idan kana kasuwanci dan na san yawancin kullun ana gida ana kasuwanci na sani halin mata ne Allah kuma ya sa albarka cikin kasuwanci amma waɗanda suke cikin gida Allah ya sa albarka waɗanda ma ke waje Allah ya sa albarka nan gashi nan muna tare da su ga Alhaji Usman ga sauransu ce Alhaji Usman yana tare da mu dan kasuwa ne to muna roƙon Allah ya sa albarka ga wani ɗan agaji babba malami na kenan Alhaji Aminu Lahi muna fata wa wa'anga duka yan kasuwa ne so ga duka idan matsaloli ya zo muku wurin kasuwanci dan ba yanda za a yi cikin kasuwancin ka ka fuskanci matsala shi ba yanda za a yi Allah sai ya jarabce ka arziki ya rinka taɓarɓarewa kuma duka cikin jarabta ne da Allah ke jarabtan bayansa hajiya jiya kina da miliyan uku yau a zo a wayi gari miliyan uku sauran miliyan ɗaya miliyan biyu ya ƙone kasuwanci a je a so kaya a kawo wani na nan lokacin a biya lokaci kuma ba za a biya ba wani lokaci ka je ka so kaya kana ganin za a yi riba kuma a yi hasara to in abu haka yana faruwa kake je gidan wani malamin boka a'a kake je gidan kowa wallahi kamar istighfari in an ka kama istighfari wallahi sai Allah ya bude mana komai idan istighfari ana yi kasuwanci da ya tabarbare sai ga Allah ya dawo maka da shi ababen da ya fita hannunki sai Allah ya dawo miki da shi mu yawaita yin istighfari me yasa mu duba suratul nuh fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum almidrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم jannati wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa jama'a mu nemi gafara a wurin Allah idan muka yawaita yin gafara yursil sama alaikum almidrar Allah sai zubo mana da ruwa dama in ruwa an ka samu ruwa a Niger sai ka ga an samu abinci tsiro ta yi yawa abinci ya yi walka an samu arziki mu girbe mu sa cikin rumbu mu kai wani kasuwa mu sayar yursil sama alaikum midrara wa yumjidukum bi amwali kuma Allah ya dada mana arziki wa banin mu samu haihuwa wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara hajiya koda haihuwa kika rasa wallahi kina gidan aure ba haihuwa shekara uku shekara hudu shekara biyar wallahi ki yawo ta yin istighfari Allah subhanahu ganin damarsa sai baki haihuwa kenan daga nan maluma suka karantar da mu ashe sabon Allah da makamantan haka yana zama dalilin da Allah ke hana bayansa arziki sabon Allah in yayi yawa a cikin mu'amala kasuwanci ka sa sabon Allah ko kana ƙwaron wa'ansu yana zama sababiyan da arzikinka zai taɓarɓare komi ya lalace amma in an ka yawaita yin istighfar ban ma maluma sun ce wai ka daina ma yin addu'a Allah ba ni kuɗi Allah ba ni kasuwa wai ka daina bar addu'a duka kama istighfari استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو حي القيوم واتوب اليه yawaita karanta wannan bar addu'a in kana wannan Allah ya buɗa maka kofar samu Allah ka bamu wannan iko Imam Sayyidina Ali wata rana yana zaune yana karantara sai ga ɗan ƙauye suka zo wa ga ɗan ƙauye da suka zo kowa ya zo da nashi matsaloli ne matsalolin da ke damunsa sai ɗaya daga hannu Imam Sayyidina Ali ce lafiya wallahi na zo ne daga ƙauye kaza wallahi ruwa ne san ba mu samu ruwa ƙauye dangane da haka na zo ne a yi mana addu'a mu samu ruwa kuna fahimta kuwa sai na ali ce koma da kai da 'yan ƙauye ku yawaita istighfar sai na ya ce imam ni ma na fito ƙauye kaza wallahi harkar kasuwanci mu komi na lalacewa sai ce koma da kai da 'yan ƙauye ku yawaita istighfari kun ce to ni nawa matsala ne haihuwa ne matana babu ba mu da haihuwa nayi nayi haihuwan ban samu ba sai ce koma da kai da matanka ku yi ta istighfari kun ce to ni rijiyar mu ne ruwa ya kafe ba mu samu ruwa sai ce koma da kai da yan kauye ku yi ta istighfari wani ce to ni da arziki na yake karewa yace koma da kai da yan kauye ku yi ta istighfari bayan an gama karatu almajirai suka ce to mutanen kowa da nashi matsaloli da ya zo da shi duka ka ce su je su yi ta istighfar ya ce to me kuke so in faɗa ki ba ku ji abin da Allah ya ce a cikin alqur'ani ba fa kun tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara jama'a me yasa ba mu neman nutsuwa a wurin Allah mu koma ga Allah karshen aya a wannan duba suratul hud ina jin aya 51 wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallaw mujrimin na rige ayan nan ko ko daidai ne kasan muna tare da masu alkur'ani dole mu yi tambaya kyanike na rige ayan suratul hud aya 51 wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi jama'a mu nemi gafara a wurin Allah sa'annan mu tuba mu koma ga Allah yursil sama alaikum midrar Allah ya zo muku da ruwa in an ka samu ruwa Nijar komai na tafi. a Ghana in muna Ghana in an ka ce Nijar an yi ruwa wallahi sai mu yi ta murna saboda mun san abinci dai tsoro an samu abinci an samu komai bayan haka nan Allah zai ƙara mana ƙarfi bisa kan ƙarfinmu ya ƙara mana arziki bisa kan arzikinmu ya mu ƴaƴan mu albarka ya rufa mana asiri Niger mu samu abinci Niger mu samu zaman lafiya amma ba da mu samu haka ba shi in mun koma ga Allah mu ta yi istighfari idza istata'ata rizqi fa aksir min al-istighfari jama'a don Allah a ta yi istighfari Allah ka anshi tuban mu nazo gaba na ƙarshe idza hazabaka al-amru min as-sultan aw ghayrihi fa aksir min la haula ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإنها مفتاح الفرج وكنز من كنوز الجنة هجيا nasan ba yanda za a yi cikin gidan aure akwai matsaloli Allah ka gyara mana zamantakewar mu ganin kuna murna wata nan zaune yanzu hankalinta a tashe idan ta shigo gida miji ya zama kaman zaki wani namiji in ya shigo gida daga bakin garka kowa ke gudu sha ce ku ɓoye babanku ya zo la ilaha illallah babanku ya zo ke ɓoye na ke shige na kai ɓoye na ɗauki kwano na zaki na zuwa gida inna lillahi daga nisa da an ji muryarsa a to shi kenan dodo na zuwa kuma in yazo sai ya nuna shi zaki ne billahi allazi la ilaha illa huwa ni na ce muku wannan alufa. ba na kauna wannan abin me yasa ake mini haka yanzu haka wata nan ta zo makarantar da hankalin ta kwance tana Allah Allah ma ka a tashi karatu don in an ka tashi ta koma gida wai to me ku kuka dade ai na ga sauran mata sun wuce tun azu kai ina kika bi Allah ya yi mu waɗansu mazan fitinan nuni ku yi hankuri da mukunji ku yi hankuri da mukunji eh, mu fitine ku ku zo lahira ku samu aljanna dole haka da mu ta fitinan ku Allah ya yi wani namiji fitinannen namiji ne to idan wannan fitina ya taso gidan aure kai ki kai ƙara ga kowa kai ƙaranki ga Allah subhanahu wa ta'ala ki yi ta yin addu'a ki roƙi Allah ya shirye miki da miji me ya kamata ki rinka yi la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim idan kika yi sallah ki ta karanta wannan la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ba adadi ita karantawa in kin kare daga hannu sama kai Allah na roƙe ka Allah ka shirya min da baban malam bashir Allah ka gyara min shi Allah ka yi mai kaza Allah ka yi mai kaza Allah ka yi mai kaza wallahi hajiya Allah zai ji kuka ki aini na kira suna na da dukkan waye ce na kira sunan uban sai ka min magana a ahli sai sani na kira baban malam bashir ina fata muna fahimta a yau ta yi eh, la haula wala quwwata illa billah she manzo Allah in muka duba hadisi na cikin sahihi muslim hadisin aba musa ya zo wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce ya aba Musa ala adulluka ala kanzun min kunuzil janna aba Musa shin kana so in nuna maka taska daga cikin taskokin gidan aljanna ce na'am ya rasulullah sai ce ka yawaita karanta la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyul azim sai ce miftahul farj duk in ka shiga cikin matsala yace da shi Allah ke walwale ba in ka shiga cikin tashin hankali Allah zai warware ma sa'anna kanzu min kunuzil janna taska ne daga cikin taskoki na gidan aljanna shin kun san ma'anar la haula wala quwwata illa billahi kuwa ko dai muna dai faɗi ne idan ka ce la haula ba wani juyayi da mutum da ka juya ka shiga nan ka fita nan ka yi kaza menene a'a wala quwwa baka da wani karfin da zaka iya kai komai a duniya illa billahi face wannan abin daga wurin Allah yake duk abin da za ki duniya daga wurin Allah yake duk abin da wani zai miki daga wurin Allah yake shiga da fita juyayen duniya duka a wurin Allah yake sai sa iyaye na idan matsala ya zo ki yi addu'a cikin dare ki ta karanta la haula wala quwwata illa billah ki ta kuka kina kai ƙara ga Allah kowane irin matsala kike ciki Allah zai warware miki shi ba laifi kin yake zo wurin malam Muhammad Awwal malam ina cikin matsala a tanye ni da addu'a ba laifi da wannan a tanye ni da addu'a shi to in Allah ya da za mu taimaka da addu'a amma kika je wurin malami wallahi malam ina cikin matsala ina so a yi mini addu'a eh haka ne addu'an ki na abin yana da nauyi ya kamata addu'an a sa mai fuka-fuki saboda addu'an ba a sa mai fufuke ba bai iya tashi kin taba ganin addu'a mai fuka-fuki to za je inda za a kware ki kenan inda za a damfare ki sha ce wannan addu'a dole sai an sa mai fuka-fuki sai ya dube ki da kyau ya ga hajiya matan mayor sai ce yanzu abin da za mu samu babban karo fari haka babban rago ya kamata a kawo ja'irin malami zai ci naman rago ba addu'a zai miki ba ke dai ki tsaya makaranta la haula wala quwwata illa billah wallahi Allah zai warware miki ko. ina fata jama'a mun fahimta karshen magana kenan ce malam sai ya ce mana sai ya ce al-ilmu khaza'in wai ilimi taska ne babba sai ce wasu alu ya ce tambaya miftahuha shine mabudin ilimi tambaya fas'alu yarhamukumullah wai ku rinka tambayan maluma Allah ya muku rahama ilimi taska ne amma mabudin ilimi shine tambaya haja in kina zaune wani abu ya miki matsala a rayuwa zo ki zauna gaban malami ko ki aiko malam ina da matsala menene kaza menene kaza daga tambaya sai ki zama malama ababa guda hudu ne Asa'il wal muallim mai tambaya da malami sa'annan kuma wal mujibi lahu da wanda kuma ke ansa musu sa'annan wal mustami da wanda ke saurara mutane hudun ga duka za su samu ilimi in an ka zo makaranta kaga daga nan akwai asa'il akwai mai tambaya akwai malami daga nan akwai mai saurara sa'annan akwai wanda in kuka yi tambayan kuma ya baku ansa so sai dangane da haka mu yawaita yin tambaya tambaya shine mabudin ilimi in kana tambaya wallahi jama'a da ke gane komai kuma duk abin da baki sani ba malamai na nan tambaya ina jin wani malami na ce mana wai idza kunta la tadri falam taku bil ladhi yusailu man yadri fa kaifa idan tadri kai baka tambaya kuma baka san komai ba ya da kai ka sani muna fata Allah ka sa mun gane inda muka yi kuskure Allah ka yafe mana inda muka yi daidai Allah ya sa mana shi a cikin mizani jama'an na jin mun kai karshen wannan karatu a wannan rana kuma iyaye na gode muku da wannan haɗin kai da kuka bayar da wurin sauraron wannan wa'azi matan arlit Allah ya ƙara albarka a cikin rayuwa rayuwanku Allah mai ayyanku albarka Allah kuma ya kare ku Allah kuma ya kiyaye muna fata muna roƙon Allah inda yawancin rai da lafiya insha Allah sabon shekara in Allah ya yi muna cikin masu yawancin rai da lafiya insha Allah ne ce zan kawo muku ziyara a wannan gari da shugabancin babban yayana a Sheikh Ilyas da sauran tawagan da muke tafiya tare da su muna gode muku Allah ya sa albarka ya mai ayyanku albarka Allah kuma ya rufe asirinku ya ba ku zaman lafiya wanda ba ta da haihuwa Allah ba ta haihuwa masu haihuwa kuma Allah ya mai ayyansu albarka masu aure daga cikin mu Allah ya bada zaman lafiya waɗanda ba su da aure Allah ka ba su maza na gari wa akhiru da'awana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum بسم الله malam so mana ta so mana me na kare na sauran naka Thank you. muka ce eh sai shine addu'a kawai za mu insha Allah eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa mata uwayenmu diyanmu kannanmu jikokinmu na fata wannan nasiha da malayai ta zame muku darasi ne kamar kun je a makaranta kun ɗauko kun rubuto a cikin kayinanku ku riƙe shi da kyau kuma kuma ku yi ma wanda to insha Allah ko kuma ku zaman to kamar kun je makaranta kun rubuta a kai kenan wanda za ku rika muraja'a shi da fatan Allah sa kun gane wannan nasiha kuma za ku dauka ta to dan haka muna fata alheri gare ku kuma muna roƙon Allah madaukin sarki ya sanya albarka a cikin karatun da aka yi da kuma ku da kanku Allah sa albarka a cikin ku da ku da ƴaƴanku gaba ɗaya sannan kuma wanda suke da bukatoci na alkhairi musamman akwai matan da suke da bukatoci sun ce a sanya su cikin addu'a amma da wasu maza muna fata Allah ya biya musu bukatocinsu na alkhairi ya juya niyoyinsu marasa kyau su koma niyoyi masu kyau da haka sai mai addu'a don lokaci yayi alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in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 ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة يا لك ردا ولنا فيها صلاة إلا أن تنال قضائها في سر منك وآجلة يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله دكه وجله سره وألانيته ما نعلم منه ما لم نعلم إنك أنت علام الغيوب